Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka tohoi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da a yau kamar a kasar kamaru mun fuskanci wato tsadar rayuwa man fetur ya haura abinci ya haura in an je likita kuma eh, abubuwan da ake biya da kudi a kaɗan yanzu ya haura gwamnati duk eh, manyan da suke ciki duk su tsufa wallahi kamala misali shugaban majalisa da tattabai na kamaru a tsufa an kai kusan shekaru 93 yanzu hakan na a kamaru an yi wani tsarin cewa wannan shekaru shekara mai shigowa za a yi wato haraji kowane ɗan ƙasa ko mai aiki da mara aiki duka shi ya je ya sanar da abin da yake ciki Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da saduwa da ku a yau Alhamis ta biyu a shekara ta 2025 da fatar an shekara lafiya. Alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biyar da mu makon da ya gabata shirin domin iyali ya bakunci jamhuriyar Nijar domin jin yadda aka shekara da kuma inda al'umma ke so hukumomi su mai da hankali a kai a wannan shekarar. Kamar yadda muka alkawalta, Yau shirin ya isa ƙasar Kamaru, inda da tsadar rayuwa da ta zame ruwan dare ga mai duniya. Babban abin da ya tsone wa al'umma ido shine yadda dattawa suka yi kane-kane a madafin iko da a ganinsu shi ke hana ruwa gudu, kamar yadda suka shaida wa wakiliyanmu Maimunatu Sado. Kamar kowane shekara ana samun abubuwa na farin ciki da kuma na bakin ciki. To kuma shaidai maganar matsalar tsadar rayuwa. a yau kamar a ƙasar kamaru mun ci wato tsadar rayuwa abubuwa wato sun haura abinci wato ya dawo inda ake samu da ba a samu yanzu komai ya haura man fetur ya haura abinci ya haura in an je likita kuma abubuwan da ake biya da kudi a kaɗan yanzu ya haura kuma a ta ɓangaren siyasa ya taɓarɓare a nan ba ya dawo yanzu ba a san wa yake mulkar ƙasa ba fama a wani lokaci an samu ma kamar cewa ma kamaru yana daga cikin ɗaya ƙasashen da ba su da shugabanni saboda kowa abin da ya ga dama yake yi to wannan a gaskiya abu ne da muka fuskanta kuma muna roƙon Allah wannan abin ba zai bi mu ta wannan shekara ba. To yanzu Dr. Yaya wani bukata ne kake so wato hukumomi su mai da hankali a kai a wannan shekara na 2025 saboda inganta rayuwar iyali da kuma zamantakewa tsakanin al'umma. a gaskiya yanzu hakan nan a kamaru an yi wani tsarin cewa wannan shekaru za a yi wato haraji kowane ɗan ƙasa ko mai aiki da mara aiki duka shi ya je ya sanar da abin da yake ciki kuma duk abin da ka yi kuma sheka biya haraji kan wannan to a gaskiya wannan wannan manufan ba abu ne wato da zai ba mu wato ba ma wato yin ƙasa dama su ci gaba ba saboda ba inda za ku yi ku zo ba ku nemi sani yadda mutane suke rayuwa ba ba ku yi tsari wato na ka musu sauƙi na rayuwan ba amma kuma ku dawo kuma ku ce kuma kuna neman haraji abubuwan da aka bari wato bayan shekaru wato hamsin da suka wuce eh, ne yanzu suka kuwa dawo da shi akan kowane mutum zai iya tafiya ya biya to wannan gaskiya wannan tsarin ta yi ba kuma mu muna kira da babban murya cewa shugabanni su ji tsoron Allah su san kuma al'umman nan amana ne Allah ya basu kuma a gaskiya idan ba su da tsarin da za su yi al'umma saboda su masu samu wato wurin ci gaba akan wato bangarori na aikinsu to su daina takura musu. To malama Habiba kina iya ki bayyana mai yadda halin rayuwa ya kasance a shekara 2024? Rayuwa dai yana da daɗin dama dai za iya ce alhamdulillah amma mun fuskanci matsaloli da yawa kamar ƙarin kayan abinci a kasuwa abubuwa an ƙara kuɗi kamar shinkafan nan an ƙara kuɗi kofin shinkafa ya haura har dala arba'in sun mai komai dai a kasuwa dai babu daman taɓawa dai a da dai ka isa mutum ya isa je kasuwan shi da jaka biyu ya ce fani a ci duk gida amma yanzu ko jaka biyar mutum ya fita da shi da dan wuya da ta shashin bangaren rayuwa kenan. To a matsayar ki na 'yan siyasa wani ci gaba aka samu a siyasa a ƙasar Kamaru ko kuma dai mu ce ko rashin ci gaba. To a matsayina na siyasa shugaban mata na siyasa na shashin mai ƙasa a nan kamaru ta shashin bangaren duwala kam an samu cin gaba mai sazanci an samu cin gaba an samu cin gaba da yawa saboda a yau shashin siyasa mata mu mata musulmai ma da da abin da muke tuna cewa o oh, yaudarar mu ake zuwa yi menene yanzu mu ma mun fi ba da kanmu a kan siyasa muna fitowa duk abin da ya danganci siyasa na gayyaci mata haka ake fitowa Gaskiya wannan shekara ta 2024 mun kasance a cikin wato rayuwa mai tsada. komai ya yi tsada an ƙara farashi ko ta ina abinci man fetur kinga kamar wutar lantarki ma duk an ƙara mana kin akwai kamar cin hanci da rashawa a duk inda ka zaga in ma aiki kake so in ma abu kake bukata a gwamnati wallahi sai ka biya ake maka akwai ma yanzu kamar yin wajen kayan sarkin nan abinda muke kira a faransance carte national d'identité kin ga duk wayannan abubuwa hakan nan sai ka biya in zaka je ma takardar haihuwa ma a kamaru sai ka biya to kin ga duk irin abubuwa hakan nan yana sa hankula yana tashi wallahi a gaskiya biyu da mun kasance cikin wato wahala zance talakoki a gaskiya an mance da su abubuwa hakan gwamnati duk eh, manyan da suke ciki duk su tsufa wallahi kin ga kamala misali shugaban majalisar eh, tattabai na kamaru a tsufa an kai kusan shekaru casa'in da uku kin ga kama a ce shugaban kasa ya kai kusan shekaru arba'in da biyu to ai ba ba abu bane mai kyau domin shi kansa akwai abubuwan da yake shiga bai ma sani ba akwai shugaban majalisar eh, da muke kira a faransance eh, president assembly national kabaye yage jibril ya tsufa da ƙyar ma yake magana da ƙyar yake tafiya to kin ga irin abubuwa kan nan bai kamata ba wata kira ne za ka yi wa hukumomin ƙasar ku da abin da kuke so su mai da hankali a kai wajen inganta muku rayuwa da kuma kyautata zamantakewar ku a tsakanin ainihin al'ummar ƙasar. Eh a wannan dai eh, a shekara ta da da ashirin biyar, muna bukata da wato hukumomi su ɗauki matakai akan abubuwa da yawa kin gana miki kamar a magana kan wutar lantarki ba abu bane wanda ya kamata kuma a ce a irin shekarun nan kuma ana ta ɗauki ɗaukin wuta to kin gani yana tada hankula da yawa sa'an nan kuma akwai kaman fannin kaman samun aiki a gaskiya muna daɗa jawo hankulan wato gwamnati su ɗauki matakai akan wannan ya kamata wato a ba wa samari aiki domin yanzu samun ma aiki ma to sai wane da wane in sunanka bai kamaci sunan wane ba to ba za a ɗauke ka aiki ba ko kuma an ga fiskan sani ne a lokacin ake ɗaukan ka aiki in kuma baka da suna kaman wane ko kuma garin ka ba ɗaya bane da wane ba za a ɗauke ka aiki ba to kin ga irin abubuwa kana ya kamata hukumomi su ɗauki matakai a kai akwai kuma na farashin ma shiga ma bokun nan sukul da kike gani shi ma gwamnati dama sun ɗauki matakai cewa ba za a biya ba to amma in ka je zaka in ka zaka saka ɗanka sai a ce maka wai sai ka ba da abu kin ga shi ne ake kira to cin hanci da rashawa duk wannan da muna faɗa akai ya kamata wannan shekara da na 2025 ya kamata dukkan wayannan abubuwa kan nan wato a ɗauki matakai To da fatan hukumomi sun saurari bayanan talakawan da kunnuwan basira za su kuma yi duk mai yiwuwa domin inganta rayuwar iyali da ci gaban ƙasa. Za mu kuma ci gaba da bibiyar waɗannan matsaloli da suka sha musu kai a shirye-shiryenmu na gaba. Nan kuma za mu dasa aya a shirin namu na yau sai kuma mako mai zuwa mu nufi ƙasar Ghana. Muna godiya ta musamman ga wakiliyarmu ta Sado da ta bada gudunmawa ga nasarar shirin. Yanzu a madadinta da dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Dadi Balawe da ya daidaita sautin shirin da bada umarni. Alheri ke muku fata alheri da kuma fatar wannan shekara ta biyar? za ta kasance mai cike da ɗimbin albarka a gare mu duka da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu maza bayi.